وعلى آله وصحبه وليس هذا نبيه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم باب قضاء الحاجة باب قضاء الحاجة آه. باب نبي بكاتا في حادث الإنسان تسقط وجلس ندبا وبولا كيف برخو النبي wato game da biyan bukata na mutum faskot in gana cikin biyan bukata ka yi shiru ka daina surutu sannan wajen ka zauna a biya bukata a zaune kana biya bukata a tsaye kenan da bayan gida da fitsari ba a so a zauna ba a zuwa tsaya tsaye wannan mustahabi ne ba dole bane za ka iya tsaye kana so wa zaulan ne in fitsari ne ka tsaya bai rakawai a waje mai laushi na jinsin mai najasa wuri mai laushi wani wajen da kasan cewa wani irin mai tsauri din na wanda yake mai najasa wanda jikinka zai iya kwasar najasa a wajen to ka yi fitsarin a tsaye an gane wato wani da kasan cewa in ka sunkuya waje ne mai laushi kuma ka sunkuya zai iya kwasar najasa sai ka yi fitsari abin nan a tsaye zai ka a tsaye وظل والريح والحسر والصلي الطرق والمورد كلا فاجتنب والذلة وتفاجتنب الذلة كان يسنشي إنوى والريحة ده إسكا ده إنه إسكا جي كدعوى كان يسنشي domin inda iska ke kadawa idan iska na koro abu to iska bayan gida to zai koro wannan iska zuwa ga can din wajuran da kuma rami da rami kuma da ainihin cross wasol da kuma waje mai ƙarfi ka nisanci waje solid mai ƙarfi waje mai tsauri kamar da kali haka kada ka yi fitsari a waje ko bayan gida a waje mai da kali irin wajen zai rinda tsalla yana baka ka waje mai tsauri na kamar fago haka wato ka nisanci hanya hanyar da mutane suke bi suke wucewa ka nisance shi wa zan kullum da kuma magangara inda mutane suke ɗiba ruwa suke sha suke ɗiba ruwa suke wanke wanke ko suke wanke ka nisance bayan gida ko tsari a wajen kullum fashfashe kullum kowanne ka nisance shi wala tuqabil aw tudabil ka'aba fi manzilin alwadi wa ajil wal fadla wala tuqabil ka'aba kada ka fuskanci ka'aba aw tudabil ka'aba ko ka ba ka'aba baya kada ka fuskanci ka'aba kuma kada ka ba aba bayan kowanne ka yi ajiz alwada ajiz alwada ah, ka halatta ainihin saduwa a gida an gane ko fil manzili alwada ajiz wal wato ka halatta yin saduwa da kuma wato alfadla yin bayan gida ko fitsari filman manzil a gida ku gane ko ko da mutum ya kala alƙibla ba komai inda a gida ne ونجس ذكر الله حتما في الكلام ونجي ونجي ذكر الله حتما في الكلام وساسلوا سترا مهودا في البلاء ونجي ذكر الله كنيسة تدى أمبتا الله حتما تيلا في الكلام أباين جدا أباين جدا كنيسة تدى أمبتا الله تيلا وساسلوا سترا malamai ما لم يزل sutura wa buɗe da kuma في fil fala cikin daji ana mutum yana bayan gida a cikin daji ya yi sa sutura ta inda wani ba zai hango shi ba an gane ko ya lulluɓa kuma ya yi nisa ya yi nisa da jama'a shi ne buɗin ya yi nisa da jama'a kada ya yi kusa da jama'a kul kabla hu wa ba'da hu fikir na warat wa lam yafut tawliyahu illa li yu'ad kul ka faɗi zikiran warat ka zikiri wanda ya zo kabla gabanin sa da bayansa walam ya fi ƙabili yau wato wato walam ya fi ƙabili yau illam yu'ad wato zikirin da ake yi gabaninsa ba ya kuɓu cewa illam yu'ad in ba a tanaje shi ba zikirin da ake yi gabaninsa wanda ake kafin a yi bayan gida ɗin wanda ake kan bayan gida